ai yaron ya yi shuru ne domin ka yi kama da mamarsa. Darasi, kada ka yi izgili da halittar Allah, kuma kada ka raina sunna, kafin ka faɗi magana, ka yi tunanin irin amsar da za a baka.